الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata ji tabbata Allah salatu ya ce na tsafo guni yin tsagutun shi ko 2015 kalenda miladiya ne katun zugutunci daga katun littafiyan al’aƙidatu sahiha wa ma yudaduha ya a sheikh al'allama al'imamul mujtahid mufti diyaru saudiya fi asirhi a sheikh abdulaziz ibn abdullah ibn baz rahimahullahu ta'ala man rabi'an ko ya guni ci al'imanu bin rusuli ya zula imanu jibe tukishi yajibul imanu bin rusuli ijmalan wa tafsilan فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق فمن أجابهم فاز بالسعادة ومن خالفهم باع بالخيبة والندامة وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى وما ك... وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي ومن صم الله منهم أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم من يجب الإيمان بالرسل إيمان جيغانغاني بتوتشي يجب الإيمان واجب يونيزا إيمان جي بالرسل بتوتشي إجمالا أدنكوليكو Wata tafsilan kuma a bayyane wuliyan fanumin yijimani anna Allah subhanahu ke ce tunali ta sanan arsala ila ibadi rusulan ce ta tuci tunda fi wujuji minhum mini abu rusulan minhum ma'ana ce ta mini wujuji ce ta tuci tunda fi mubashirin na mundirin kuma ya ta ya zaji bushara ya zai galo kirki na gama da aljanna wa munzirin amma sai a ji zai gargadi ga zai ga lokacin daidai nan a dana da kwato ta faduna wa du'atin ila alhaq ta ce masu aji dawa shi gaskiya faman ajabahum faza bis sa'ada zane shi ga mi tutuci shi a cayiye ya yi na tuci shi jina zane shi ga da rabo ce ta fi da mini abu wa man khalafahum zane maga ale tuci bana ba abil khaibati zane nga wa da rabuwa wannan dama kuma ci rabon ɓe ba'a wadi alhaiba ma'ana ina biye gagu na gai rashin rabu rashin nasara egba zumaji wa khatimum zane ya nabi yanzu gwana? wa afdalukum umma da fala gana wa nabiyuna muhammad ibn abdullah ga annabi muhammad ne ya abdullahi nan kama qala allah subhana kan da latin la ga wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula akika ya tuki tudafi al'umman dondo an yabudu allah ga ajibuta ya ce wajitani bu tagut amma ya da taguti wa qala ta'ala cece ce la tun ga rusulan tuci mubashirina wa munzirin ne ya gaji bushara a mai ja gargadina Li Allah ya kuna linnasa ya baza wangi daidai hujjatun ba da rusul hujja su mai tuci wa mabi mana ce ta tuci tumbiya ye umma litafi ciyu umma ya wuya ye umma bayani jiya ye ya ma wo ebo efu alikiyami wa bai ya su kwan ɓaran ga yi ma ji amma adi tuci na biya mina mu wani wa adin wunci tabi ko ce ci gan ma kana muhammadu wa ba na ne muhammadu fi bayan zai doro min rijali kuma ni zaba geji ba walakin rasulullahi ne tuci ya tuci wa khataman nabiyyin mayani da yanzu mugo wa man samma allah minhum da ya tuci shiga tuyeni ne annaba jonan aw sabata an rasulillah ko wa tabbatar daga batuci ya tuci annabi sallallahu alaihi wasallam tasniyatu yaje tun gaza na na biyo nan amanna bihi ya iman jibi ala sabili tafsili wa ta'yin yake baye tun wani be yu pimpo jiga zakan za na biyo kanu in ta na biyo nan wa hudin ki annabi huduna wa salihin ki annabi salihuna wa ibrahim ki annabi ibrahimuna wa garin da zai jaya nan ki annabi musa nan ki annabi isa na. ki annabi yusuf nan ki annabi liyasu nan ki annabi zakariya nan ki annabi yaya nan ko ki annabi sulaimanu nan ki annabi dawuda nan ba ta annaba na ji ezu la imani jibuyi alaihim ya annabawa na ji wa ala nabi na bi nabi yi ce bi mu abdullu salat salat ne dai ne ce ci juyu wa azka taslim dan gani bi ina ta zuga aminci ne wa ga ẹgbọ̀fá al'imanu bin rusuli ezula imanu jiba tuciji a rusulu yi jamu'u plural mufradu bi ma'ana singulu yi a rasulu ko adi annabiyu amadi a rasulu annabiyu ngai za na tsoye ci ga zabagi na tsoye ci jiwaya mu ya zaji amma wani lamila tu shari'a ya tuci na gwagali ani nan ar rasulu ma ngai zabagi na feci jiwayiya umali ta fi cin ayi gangani da shari'a wolo yana man shiga ga ya cin rike tsakani annabi da rasulu sarauni amma lokaci da bane a ɗe ga wuce ya gbanina ajiya na yin zagya ibn hazmi coci guyu al-imam al-qurtubi abul hassan al-ashari man na ji logaja na biyin zagiji amma ya ga na gbaka gana aje annabi in zaga Allah subhanahu wa ta'ala gan wa ma arsalna min qablika aje ga na tutuka ni wana illa rijalan sai zabagiji nuhi ilaihim na yeji wayanan sai bugu da zubi gobe na na maryamu ko na na wawu ko na ya annabi musa ko saratu na na saratu in ya annabi ibrahim alayhi salam wa ga zanne ya annabawa yo ngole ne kuskure kuyo ko wal ilmu inda allah ya zula imani ya tuci shi bayanin ya imani ga tsoye cin wata ce tun da fi aluma shi sai in ma ya tiyan na kumminni hudan ba wa miya biyaye fama ni ta ba hudaya sannan ga mutu ba wa mina fala ya zillu wala ya shka ko le ga tuci make da falala ganoji sai ga tilkar rusulu faddal na ba ala ba'adun minihum man kallama Allah kiciji ya sashi ya falata ce sashi a da mini ya tuci yau zai tuci ga gabe yi nan ga annabi musa alaihi salamu ko wale ga rasulu muje falala ga zane nabiyu maji rasulu anan ko sai latina ga summa awrasna alkitaba allazi nastafaina min iba no sai latina ga أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دي بيما min ya tuci yo ade ulul azmi min ar-rusul ne shi da gutuna annabi Muhammad sallam annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annaba gutuna ga ulul ga ulul azmi min ar-rusul ade fala ga tuci ne ke kwata nan kuyo ko wa minka wa min nuhin wa Ibrahim, wa musa wa isa wa akhadna minhum kan ghaliza zagutsun na gai ulul azmi min ar-rusul min ya zagutsun na be ma zai je fa la ga min ya zagutsun na ne zaguba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim to ya ga yace annabi ibrahim ga wata khadha allah ibrahim khalila to ya ci annabi ibrahim le ya maci to ma ga ma ga inna khalilan kamar ta kaza ibrahima khalila ce ta mili tuci ta ya maci ibrahima ya maci na tuci boma bi annabi boma falala ya ce cuyon wai ya zanen gale da muye na ce ci ga Allah wa alamu haisu ya ji alu risalatahu ce cin ga je ilimi ga ba na wa Allah tuci bulu na zanen wa Allah yi wuce tuci wuna wun shiga ga da aka wuban koro ko ci haka kuka ta ce gija ce sinuwa ce leliya ce ji alkaru kuma shi ngawa da cewa yi diya no no ne na yi na yi ina falasifa ji da gulatu ya su ya ji da china kacan na ji ba wuya na ji sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce ci gaza lajiya na bi ce ci gaza lajiya tuci ce ci gaza hunci ta in ka ala nasi ce ka ga ni musan gam ya wata ta ce za ni yo bi salati wa bi kalani ko be tuci boye ni be ne ni ce ce latuna ngaina lastafa adama wa nuhan wa ala Ibrahim, wa ala imrana ala alamin wale family ne ce ce ata in lastafa adama wa ni bi adamu ta ko hmm. wa nuhan ta ni bi nuhu wa ala ibrahim bi zami annabi ibrahim ji wa ala imran bi zami imran ji ala alalami ta zo an yi jobe ne wa le ga annabi adamu annabi wo ko annabi nu annabi nu wa annabi wo annabi ibrahim annabi wo ba an ga le a muke tuci amma imran in ba annabi wo kashi wujin annabi a mila waliya mala gbaliya na a gaga imrana na biyu na ba na mai tuwa na bawa shi yana milawa na gaga imrana na biyu na amma da za mu ci da da ga imrana na biyu ga ga biyu Allah imrana ni ke ba nan mu je mu shuna al-imam zinjani ga wa fil bil ijma'i lam sa'adatun kama fi shuzuzil qawli naw'un min al-khatar agwa sai wade mawo amma da lagos ne gane sha zuna wunde dan jasarun Allah kiyaye mu annabi ya mafari ga annabi adamu annabi ya karshe ya ne muhammadu ma kana muhammadu ba adimi rijali kuma lakin rasul wa khatamu nabiyyin adi annabi diros ma annabi muhammadu wa annabi sa sun ga kuki matbiyan nubuwa min ga annabi yanzu mago annabi sa sallam ga la nabiyya ba'di adi annabi diros man bua annabi ga wa anal aqibu min ga annabi ya karsho ko tuciye mafari man ga annabi nuhu ko inna wahayna ilayka kama wahayna ila nuhi wan nabiyina min badihi yiji waya wake mai ji waya nabi nu bi annaba ne shi bebe zumubo ne annabi ni ma da la ga wali pata annabi ni ni wanda la ga alul baiti bayani zuma annabi muhammadu lọ́wọ́ jíra ni ako ẹbọ nù jẹrẹjì àṣìyà ní ṣe gàgán ìmáàmù àìdẹ́fẹ́ làgán anábáwá ṣì ní ngọ́ lẹ́nu èyí. Allah subhanahu wa ta'ala sun ma'auratun alkitab allazi nastafa ina min ibadina ko faminu Allah Allah subhanahu wa ta'ala gan ulaika allazina ma allazina an'ama Allah alaihim ko min annabiyina min ya nabajo wa siddiqina be za gaskiya shi wa shuhada be shuhada uji wa salihin be ebogo wale gaza kirki jibe shi a da ji su mai annabawa jibe da rusul jibo ya fiyo gama la alimamu tahawi ga wannan biyin wa'idun afdalu min jami'il awliya a na nun da fala ga wali bata e wasu fane je ga makamu wati fi barzakhin fuwaka rasuli wa duna alwali makami annabci ku makami waliya nan Allah kiyaye mu e ga wucin lu'a zane ga mututuci na zane a na annabi ga man ata ni da khalal janna zane ga mutumi na da aljanna wa man faƙaɗi a ba da na maga alim na zaunce to ga bu to je wa atu rasul la'allakum turhamun ya gaji ya mututuci ya bo ya eleje rama wa atu rasul la'allakum tuflihun ya gaji ya mututuci ya bo ya eleje gwagan kuma yi tuyi rasu da zane gani tutu jina fa da ato ala zane mitu so ya ci ani dona zane maga a lefi ce ba nan ga wale zane abin ti rabon ɓe bi anabi muhammadu ga anabi yanzu magoko so ya ci gan wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula lilla kika ya tuci tu dafi al'umman dundo ani yabudu la gajibu ya allah wajitani bu taguta ma la da taguti taguti ga yene za ga ka fe emilatu de wa yebu yi ko ibada jiuna le ne ja siri tagutu a ah, bokanci ko tsubuji tagutuyo ibili tagutuyo da makamancinsu an order clarification yana biya ya biya ci matsala yan a taguto nan ma na ya jibu ta ce ci o ma la pa ce ci ba ci ma ce ci rusul mubashirin mu munzirin li alla yakuna lin nas ala allah hujjatun ba'da rusu ta ci na ji e ya zai bushara mai ji zai gargadi e eh, boye zai bede hujja ando ci ta ci to zumaya ta ci to ci zumaya tu ci ma bo bai ga ah, ma ja na yin bashirin wala nazir a da zai bai ji gargadi na nika can gai ma ji a'a tu ci dabi to na wani na biya na ga ya zai yi giguwa na ba shi na lasa ko tun shi a majin bayan na mawa to salami to an Allah ya kiyaye mu ma kana muhammadu hadi hadimin rijali kuma lafiyar zuwa khatamin nabi ma'ani muhammadu ya nabi yanzu mako ko so nabi nuwa nabi yanzu ya ce na sanna nuhan ila kaunihi annabi hudu mun ce annabi yan ce ci annabi salihu mun ce annabi yan ce ci annabi ibrahim ce annabi yan ce ci ibo bata tuci ne bi annaba ne bata yanzu la imanu ji gangani ayi shari'a na mawala mutum ne shari'a ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa abai da shari'a zamani annabi muhammadu ga gaskiya waje yana wala mutum ne shari'a annabi dawuda ku ga zabura wai ba zo wai ba alqur'ani wai na ne ba wai annabi ba ku yau ko khamisan ya gutuci al-iman bil yawmil akhir yazula iman jibe fal kiyami wa amma al-iman bil yawmil akhir fayadkhulu fi al-iman bi kulli ma akhbara Allah bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam yakunu ba'da al ka fitnati al wa ونعيمه وما يكون في يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء ونشر الصفوف بين الناس فعاكد كتابه بيمينه وآكد كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالجنة والنار ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليم إياهم وغير ذلك مما مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان باليوم الآخر هو اليوم إيمان جيغان بيفويا الكيامي وأما الإيمان باليوم الآخر amma imani ji da fa'al kiyami fayyadu kulu fihi min na gadan bonan al'imanu bi kulli ma akhbar Allah bi wa rasulu ai ma ji bi dole na sai ciga ya labari tuba alim sa sallam ci mai labari tuba na mimma yakunu ba'da al-maut ya na jadi faruwa zuma ya je leona ka fitnatil qabri ke fitina ya kabari na wa azabihi ke azaba ya kabari na wa na'imihi ke nima ya kabari na wa ma yakunu yawm al-qiyamati bi na jadi faruwa fa al-qiyami min al-ahwali al-ahwali lambarin wuci ko wuci ko shi firgita wuci ko wuci ko shi razana wuci ko wuci ko shi washe da'idi bai tsanani shi wasirati gangan da ya zo daɗin da rasu rayin gugai wal mizan bai tsunwe wal hisab da hisabi ji wal jaza da ya gagbe wal ya wannan shirin suhufi bi a galita fi a sheba yin ma'ana galita fi ga shewa zanen ragon bi kogwa kuma fi bainan nasu takane zanjo fa ki zun kitaba hu bi yaminihi ade ga yadda bana shago litafi bi kogwa lo ne wa ki zun kitaba hu bi shimali ila yamma da bana go litafi bi kogwa fi na? aw mi wara izali ko zuma abona wa yadkhulu fi zalika aidan min gada gadaci ga gobe nan al iman bil haud al mawdud izla imanu di bi haud ya bi sa sa sallame ya duba ina ya duba na ko tafki nuwana kacici na ne zaje cinan wai ga alhaudu ta ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wal iman ne zaje nan al wulud wal iman bil janna idza e mulai imanu jibi al janna والنار إذا ملاي ما نجيبنا ورؤية المؤمن لربهم سبحانه بيلنا مؤمن جعل يتشع فوالي كيام يسنا لتاتنا وتكليمه إياهم بيغنا يتشع بيعينا وغير ذلك بينا كون تمجن نجا مما جاء في القرآن الكريم من هنا بنا القرآن وسنة الصحية يسنا ناتاتنا عن رسول الله نعم أتشعنا فيجب الإيمان بذلك واجب ونزغي ما جاء كل بين وتصديقه على الوجه wata zuke zama maguya gaskiya alal waji lazi bayyana wallahu e tiya fiska na to jin bayani na wa rasulu bi tutuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam taslimahu iyahu hmm taslimahu iyahu للقدود والإيمان بالجنة والنار آه. lirabin wata klimihi iyahu da maganan da zai musu mu'minai za su ga ubangijin su ran kiyama kuma Allah zai musu magana Allah zai yi magana da su ko mun gane ko na wa amma imanu bil yawmil akhir amma imanu bi fa'al kiyami fayadkhulu fihi al iman bi kulli ma akhbara Allah bi wa rasuluhu wa ga da yando na so ko betu cin ya labari yi ga tuka shi ya tsawa Hmm? a zai gaga ga imani wa fa'al kiyami wan a imani ga yi gatu kullu nafsi za ya katul a rayin doro nga tula da gwadami kullu man alaiha fan zando ne ke tiyankin na gazo ko wa yabka wajhu rabbika zul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajahu yandoro gajin halaka da ke fiska ya ce bugi annabi sa sallam ga aksiru zikira hadimin lazzati ya gaje dokun bai fifaye ne bai makarauni ne almautu ajali wanda ga tusu yana raba yaro da babansa tusu wala president gan ya soroki tutu wala ji makanta gan da litafi tutu wala nagan gan da ya jiwi tutu wele wadda ci ne wa wasa laila na har nan wa shi ne yana ji yana gan ci tsawon bayan ga ya wuce ya ji wa shilo ko wale ga tusunai tabbatarwa an Allah subhanahu wa ta'ala fi ga hal kuntum am kuntum shuhada iz hadara yaqub al mautu iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ila abaika ibrahim ismail hadda karshe ko yadda ba ka kuna alama yadda tuci yayin bai ya nabi yakubu na wuce ga yuji gan mi ga jihadili zai ya jibu tayo annabi a sallam ga malaika ba wanda ya ni ga ya muhammadu ya annabi muhammadu in shi ma shi ta jin rayuwa ke mina ba wani kama yi mayitu ga ga su kuyo ko wa habib ma shita e, hmm? e ne ga ba no ga jo fe wa wuce amma dogo ga ga biye wuce ne naka mu fari kun dogo ga ga biye wuce e bago tu su yi gaskiya e da ga dogo tu su yi gaskiya ni lokaci ne da ga tuna zan bu de ni bo do fa no ga tuna do ba no tu tina no wa ma tadri nafsun ma za ta gadan zawangi ba nawa ubi na ji suna wa ma na sun bi ayi arudin tamus kuma za a yi ke kiyar da na nawa jajali cina ko lokaci ne za su naga dade a in kiri zuwa a ma jiki a a ma amma kiri zuwa so diga kaga you spend 120 years da rayuwa kana ji kana gani so ga 120 years sun ci kaga ci bombu ko ya ne ko ceci maga kagan waya waga biya ji hanjali wa ma te ya wuce ja ko ya ne ko to boyen doro ja fitinan doro maja an do ci ga do ceci a ci gorayo ebogo ezuji shiru ya ajali wata zawwadu fa inna khaira zadi at-taqwa ezuji shiri yana shiri na ji alkhairi gana wuzuri na wajin ga da sai ce shi ko again eji dabo na jaji faruwa zuma ya jeli wani ka fitnatil kabari ya fitina kabari nan a giza ga kabari ga wuta a kabari bo a gimar rabuka niso ya ci wayo man na biyuka za a na biya ma dinuka kiya dini ya ko a giza ga na kabarin ce ce yi sabitin la'ullazi na amanu bilkauli sabiti fil hayati duniya zai je ganga wangi na ngole zai ja imani jina ce ci ga ya bi cikin kyaga ya je wangi da kabaro to ta fi da mini amu zaɓen kabari mun take da bon wi gaskiya ibn Allah subhanahu wa gan wala nuziqannahum min al-azab al-adna dunan azabin akbari ya la'ala da gwaloni azaba ta tengi kami azaban cikunan Allah subhanahu wa ta'ala fake gabe ko gawa mana rado an zikiri fa inna lahu ma'ishatan donka da na da na gafi fahimci a ci zumona wali rayuwa fifici rayuwa fifici kabari wana shirugu yawmal qiyamati a'a mai ci a fa'al kiyami yabonci Allah subhanahu wa ta'ala fe gan etin fir'auna ko be zai lami tune gan annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'a adkilu ala fir'auna shadda al'azab Ina e ga a fe la anya tula itolozu e funa ma ga in tashin kiya na ga zai lami fir'auna ne ga jiya da dan zaba na tangana kin na dana azabul qabri wi gaskiya annabi sa sallam ya ista'izu billahi min azabil qabri e ba tsari be so ya ci daga azabai kabarore ummu habiba mu fe ba le ani mu fe ga allahumma allahu lugan wo maye wi ne anin muhammad na lugan wo ma wi ne abu sufyan na lugan wo maye ba ya wi ne igan muawiya nan annabi ga laskar sa'atin la li ajali madruba wa zaki maksuma law sa'atin la an Zaki, min azabil qabri da ga babba be ce ce so ku gangwa daga yan kabari la ka ne kai laki da alkhairi yau ya rogo azaba kabari gaskiya ce ta lugu ne azaba yau annabi ga la ga ta yanzu ba duwa ko in ba da fitina je da fitina da azaba kabari da bai ba alikiyami da makamancinsu ebogo mini ene la azaba kabari beno ezu jiboru ga fedan gwagi mu ko in zagi na maga ga waji bori gi ne nan ga bora la fe ga bi la mara yi marabbi ebogo wana imi yi ila mun ke la ni la do ga ni mai kabari dan bo ce turgu le ni mai gani be na jaji faruwa fa alkiyami na ya raza na jibe lambarin mu ci ko ci ko ji zandoro mini a na zandoro na kifu alkiyami gununtu wala kajitu muna furadan kama khalaqnakum awwala marra ya da da tun sai tun nin na jali ta tun daga cabayin in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda zandoro da sama bai kina ba sai ci wuji annabi sallallahu alaihi wasallam uga yusharu nasu fatan uratan gurla a na zaki fari kiyari a dada a fatufuwa amma ke jan kaciya kama badana a wala halkin nu'iduhu sai na to kyali ta ni gama laujin ko wadan alaina inna kunna fa'ili e bogo ya yi ma jiga ganne ga ne bata ga ji faruwa fari kiyari sirayi gaskiya ga bi ne siran siratu dabo sai ce yawa in minkum illa duha. ade za da mine gwa su ga da bandara su ran gogan kana Larabi ka hatman maqdiya dan da ta da gogan ke sama zona dan ta da gogan ke ke du bifo kuna dan ta da gogan ke do ko bitina dan ta fe gbagba dan ta fe koko dan do ti agan gwa dan do ti ga fe dabu so ta lu goyi dane ma al tuwai gaskiya wannan dawal mawazin al qisla tuzlam nafsun shay'a anu ya ta ne khafifata ne alal lisani kalima guba dabo na bai sauki a ginta rana ko saqilata ne fil mizan mace lukmi su ifwal kiyami habibata ne ila rahman yatura mani ma wa wa kalima su wuce la subhanallahi bi hamdi subhanallahi alazim kuyo ko hisabi mace da mafal kiyami dai amma gaba ma lalita ce sheba fama mawuci a kitabu biye mini a ga littafi la da gugwa ne ko ne zani ga fahimma amma dai zai dabna ke da littafiya da shimali ko wara'a A zahrihina ma make yi gaskiya ma muke yi gaskiya mumini ma ne to ce fa alkiyami to shiga lillazina hasanul husna wa ziyada batan ne jesu la imani ji gangani biyu ke sadisan rukun ya gutsu a mini arkanin al imani bil kadari zai ma ji kaddare mm. الإمام ابن باز رحمه الله وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة الأمر الأول أن الله سبحانه وقد علم ما كان وما يكون وعلم أهوال العباد وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شؤونهم لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى كما قال سبحانه إن الله بكل شيء عليم وقال عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما والأمر الثاني كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه كما قال سبحانه قد علمنا ما تنقض قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يصير الأمر الثالث الإيمان بمشيئته النافذة فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن كما قال سبحانه إن الله يفعل ما يشاء وقال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الأمر الرابع خلقه سبحانه والأمر الرابع خلقه سبحانه لجميع الموجودات لا خالق غيره ولا رب سواه كما قال سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وقيل وقال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفكون فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة خلافا لمن أنكر بعد ذلك من أهل البدع قال إيمان بالقدر إيمان جيب قدره وأما الإيمان بالقدر ما إيمان جيب قدره فيتضمن الإيمان بأربع الإيمان بأربعة أمور إيمان جيب قدر وأنكو يكن لعدنا إيمان جيب يقولي الأمر الأول لما ريما فاري an Allah subhanahu kyakika Allah na ta ta nan kad alima ma kana wa ma yakunu Allah da ilimi na ji annabi yana jumla jana wa alima ahwal al ibadi Allah ma da ilimi haliye na wujidanin bana wa alima arzaqahum Allah ma bi azkiyaye wa ajalahum bi fanaji afene wa amalahum bi tunaji alone wa gairi zalika min wuni bene kemin yalla malayajo ne la yakfa alaihi min zalika shay'un yadda wani soto ya ci na subhanu ya suna ta ta wata alama mala tuna kama kala subhanu ya kemna tuwa tuna tuna gan inna allaha bi kulli shay'in alim hakika allahu da ilimi yan dondo wa kala tuwa tuna tuna gan lita ala mu ya baye da bibe anna allaha ala kulli shay'in qadir kidi allahu da iko ya ce yan dondo na wa anna allaha kada hata bi kulli shay'in ilma kuma hakika allahu ilimi wa mai dole kishi wal amru sani lamarin ya bace kitabatu subhanahu ki kana ce ci ka li kulli ma qaddarahu yan dole na ce ci wuri takriru nako wa qadawu ci ma kbana kama kala subhanaka na ce na li ta ta na ga kad alimna ma tanqusul ardu minhum hakika yi ɗe ina kinye kemini ubana wa inda na e bayan yito yace masu kun a da kitabun hafiz litafi ne lagu to da yin ni mana lawul mahfuz wa qala ta'ala to na tuna gan wa kullu shay'in yandondo wa kullu shay'in yandondo ahsaynahu yuda kangi fi imamin mubin dan imamun bi ne imamun mubin eh, nan ga lawul mahfuz na da lawul mahfuz wa qala ta'ala tutna tun ga alam ta'al ma shawo da bibi anna allah ya'lamu ma fi samai ke da tsayi da ilimi ne da sama wannan wal ardi bitina inna zalika fi kitabin lillan nadalita fi inna zalika ala allah yasir a cingaga yau yone da sauke bayan su yau nan al'amru salisu lamari yana ta ci al'imanu bi mashi'atihi an nafiza ya e zo la imanu ji bi mashi'ayan su ya ci gwaji gani ko ga da zana fa ma sha Allah kana yana su ya ci ga kana nga ji faruwa wa malam ya sha lam yakun yana eh, mato ya ci ba na su wa ji faruwa kama kala ta alakim na ce na ga inna allah yaf'alu ma yasha'u ce ce na wali da na ce ce latin ga inna ma amru zara da shay'an lamar yana ce ce wa kun ga bagan wa ci, an ya kula lau kun fa yakun mun da ga afiyan magafe wa qala subhana sai ci naji ta tana ga ba ma ta sha'una illa in sha allah rabbul alamin ya ya sai ce shiga kpage zo ma ne ya ga ya kpa kaka ne yi wudi na sun gafe na sai ce kpage zo na in rabbul alamin na jali ta kpata na al'amru rabiu lamarin ya niki khalquhu subhanahu alita na sai na alita ta na ji li jami'il mawjudati ne en dole ne da wani la khaliqa ghayrahu adiza ne jali ta ga ali sai bana wala rabba siwahu amma da zane sai ci ga ali allah bana wa kama kala subhanaka na sai na alita ta na ga allah khaliqu kulli shay'in allah ga jali ta yin dondo wa ala kulli shay'in wakil allahumma nga jiki ne en dondo nga mana nga ne ndoro yo wa ta ta'ala ya yi wa nafi ya yi ne ya mata Allah alaykum e pani mana so ci jiya yana halimi na khaliqin gairu Allah in ba da zamu shi da bane jin halita maji Allah wa na kukun na ya yi arziki mina samai wal ardi daga sama shi na la ilaha illa huwa ade zai zaji buta da gaske na sai Allah sa'an na tufakun tuda da ce da zuga mana na bi ma ne ce da jibuta helmet na tunan ji tuye canan fal imanu bil qadar man yi ima ba kaddara ya shimalul imanu bi hadhihi al arbaa wa ku kala da lamar gunin nan inda ahli sunnati wal jama'a e ba ahli wal jama'a jo khilafan liman ankara ba'da zalika min ahli bid'a na ali yana zan ci ga min ahli bid'a na bana wale ga ga ima ji ba kaddara ai ma ji ga Allah da ilimi yan dondo Allah ma yan do kabalul mafuzo Allah ma da mashi'atu Allah ma ga yan dondo ngo jiga na ko aga bani mini ma ji ba kaddare wa ga yayi mafarna Allah ka li tujina al qalam anabi ga awwalu ma khalaqa Allah al qalam yayi mafarna Allah ka li tujina al qalam qala la uktub nga ka qala ma aktub nga kima ka nga uktub ma wa ka ka'inun ila yawm alqiyama kai na ji faruwa na al albe foyin alkiyani ngo jiga na ko ima ji ba kaddare wuci kaga wa lutwa ya ngoyo na ima ji ba kaddare ka ga mi kila ko mi a nunuwa ko a lo makanta ko a lo fisa ko a lo tumba wuji daidai a ima ji ga kaddara yawan lawa ke da ji toyen na ji ya bada to ti ku limalu sayara Allah wa amalakum e lotun to chale tiyeye anabi sa sallam ga ma min nabiyin illa ra al ganam adi annabi da ba illa fatin wani kanangi wa kuntu ar ahali ali man sai kanangiya makaci shi sallallahu alaihi wasallam ga al-mu'min al-qawi mu'min na bakana khairun wa habu ila Allah min al-mu'mini ad-da'if un ba so yaci gan un ba so yaci gan mu'min ne bugun to yaci na wa fi kullin khair ko ihris ala ma yanfa kai na ga ji amfani nan ba ga ji daji e bo ne za imani ji ga kaddare na wuce la ga wa ba duwa ya wai wagi ba duwa be tsoyeci wai wayi ni ba duwa be tsoyeci wai wayi limi ba duwa be tsoyeci wai waziki ba duwa be tsoyeci wai wazo bage ba duwa be tsoyeci wai wa alkhairi ba duwa be tsoyeci wai sunna sharri ba duwa be tsoyeci e zubi shiga to wai ba duwa ban wai maji ba kadare da tsoyeci ga kana ga ajin wai to yana tsoyeci ga kana ga ajin ga amma to tsoyeci wa ga ba duwa annabi ga man lam gudu ba alaihi zane bayan da su koyar su ga ji fushi biyu ko annabi sallallahu alaihi wasallam ga addu'a huwa ibada du'a ga ibada wa annabi adam wato doga kaddara dan bo to so amma fa ba addu'a be to yaci ko rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin annabi sulaiman doga doga imaji ba kaddara dan bo na mutuci ya kaba wani gawo ya de go amma to so fa ba mulki be to yaci rabbi abuli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di annabi zakariya mutu ɗoga kadara dabo umar maji be kadare amma to sun fe wajibi to ya ci na tsoye ya fe baduwa ya rufi ni wa ya rufi min ali ya yakubu ji alu rabbi rabiya ɗaya bago ya zuga shi ga umar maji be kadare ngala wuce ya ba addu'a yo mu dagu yo ko good so zan ce yake be shi shi be zan ce ga mini maji be kadare wani tibiya no anabi ya ta dawo ibadallah wuce shi ya so yake da yi cibe ya da ji cibe ko ma anzalallahu min da'in illa wa anzala lahu shifa ta cin batan doro shi sai na wa ya gusu cin shi na alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu da na ke na ke da na ke na ke anabi gali kulli da'in dawa batan doro wanda ke wanda cibe ebe yanzu ga bashi a ga wani cibiya wai laimi lo asibita wai jinkiya wai cinciya wai gbi doctor gan no ji gane ko da sauransu ba ta mai giwe a gungun wayi ma ji be kaddare mini kaddara ga bu da ni ci da da ji be anabi mm, be jinjiye da da kaga wanda ji haramu akwai shirka na ibnu anabi ga inna anabi sallallahu alaihi ga aridu alayya riqakum cibe jiye ya gaji ya lugumi la ba sa bi ruqi ma lam yakun shirkan lafi da ji ba kaga wuje lafa sai ci ba cana ya zubu shi shibe egi zagi nu wuje nan wani wajen zagi nan egi zagi ya jil babuwa waje sutura wanja watiyan yawon da shan wajen strakulu kulu musa do wai ku baji za waje gane ko wanda ke gbogi be baji hun katan ciyo bage tugwa biyo bage ki su ga dungon e ga yi lallama mu ya je na kpata laji mai makon wa ga luwa nan alugwa da bele egi na je won eji na je waje yoza ka zanga mi ga go le ka zo alugwa ngo na yi a aga kila ochi me ga wani masa kwa kana a a e da kadara so ko juje ce fi bo mushriki ga aga ja da da kuti aga ga obere bila juja nan lausha rahmanu lausha rahmanu ma nga ba ba aya jibuta kuti aya amma yana ba da ala ya ya fi la kadara ngole na ye dede wato ga shi za ce wa gbazun ci ga ci ga ko kawa je da wa ga za bayan ga zamani sayyidina ya da yan yi be za wuce jina ko da yan yi ya ga shi na zugu sayyidina umaru gungu bagwa mun ci ga umaru waji ma ni be kada ga ko gwa so ko ga ya yi sayyidina umaru ga eh so ko ne kaga wa ya yi so ko kaga mi ya ko jiga na ko ezuga shi fefe kadara ga ne, so ga kaba mi na, nga ajun kyamne da agun ala nin bo ma ii sai na bi sai da zalo sham ko ati ya labari gan wa bawu annoba bi ta'uni wanda shamu mana epidemics da shamu sai na ru ce la ashe ban ati ya umar waji imani be kadara ga e nasiru min kadari lahi la kadari lahi ye biti da kadara ya tuye ce lo ba kadara ya tuye ci ebo gabe shishi bai biyo shishi ba ne biyo shishi alaka ya biyo shi ga yadda tsoci aka na ga ajiyar wamma tekin precaution dora ma a'a na dami ne ya yi imaji ba kaddara bayan ko ko so wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yolin ga kulla shay'in yan dondo a ahsayna hu yu da kangi si imamin gole imamu lalacin ya gushi ci mubini na tulanin amma wani literal language je ji abun na ba ina ya kwabe imamin mubini babu ne littafin ina ya kwabe imam mubini babu ne lawul mafuzu na yan doro ba lawul mafuzo bi mashiyatun nazila mashi ana fedda zana sai ci ga kagan waya jegin zagi ne fatima na jiyawo yan ya bebe wata da gumbe fatima wuce ya ci a ta kaza ka da abin washe yi yiwe wale ko bamba ebo ne mai ya ji na wuce lago to yake bebo ya yan wuce ba biya kadar ngofe sarawi umargifi doji amma idan gugu ya abu da for now na insha Allah talaka tun gai bilo further clarification with ne gadi da alaka biyu wuce ji na wasu ya bi kara kara kara yi na ba na ga ji daidai na Allah ya ba mu lada ba na ga cin bici na, Allah ya gafarta mana wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an allah, ilaha illa anta ta wa atubu ilayk